أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا وشكرا طيبا لأنفاسي لله ذي الآلاء رب الناس يؤطي ويمنع من يشاء بفضله وبعدله لا يقتدى بقياسي wasalatu wasalamu ala rasulillahi al'amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi aw tada bi hadihi ila yawmil jaza wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda aka sani munasabar shigowar wannan gari dan uwa ne da ake tare da shi kuma soja ne wato saifullahi lawan abdallah ya auri malama halima aliyu ɗan arewa wannan aure allah ya sa masa albarka sai ga kuma munasaba ta yayi ɗalibai to abubuwan da nake da su wanda zan faɗa suna da yawa sannan kuma lokacin ba zai ishe ni ba ɗalibai sun yi maƙala da yawa na farko akwai wanda suka yi magana akan abin da ya shafi muhimmancin ilimin shi kan shi na biyu akwai abin da ya shafi karatun mata na farko ina addu'a ga shi alhaji hamusu da ya gina wannan makaranta Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alheri Allah ya sa kuma abin da za a tarar a can ya fi abin da za a bari a wannan gidan na duniya abu na farko da nake so in fara a kan shi muhimmancin shi kan shi ilimin wanda yana daga cikin matsalar da mu ta samu wannan al'umma da ake mata taki ake ce mata ummatu ikra al'ummar ikra manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan yayi shekara uku yana zuwa kogon hira ya zauna lokacin da yake ganin al'umma ta lalace rigingimu sun yawa Ga shi ana bauta ma gumaka guda ɗaiɗi har guda ɗari uku da sittin a ɗakin kaba kuma an ce wannan shine addinin da Allah ya aiko annabi Ibrahim da shi annabi yake kallon babu yadda za a yi a hankalci wannan ya zama shine addinin da Allah ke aiko annabi da shi zuwansa na ƙarshe suka ci karo da mala'ika Jibrilu ya zo ya same shi ya ce masa ikaratu annabi ya ce masa ma ana bikari ni ba mai karatu ba ne sai da suka yi haka da shi su uku yana matse shi na ukun da ya sake shi sannan ya ce masa ikra bismi rabbika alladhi khalaq ka yi karatu da sunan ubangijinka wanda ya halicce ka dan haka wahayi na farko da Allah ya farawa annabi bai ce masa yi sallah ba ko azumi ko zakka ko aikin haji a'a abinda Allah ya fara cewa annabi shine ikra'a ga ɗaliban da suke da alaka da ilimin lugha sun san fi'ilin qara'a ya qara'u qira'atin shine masdarin sa to yana da wato maf'ulun bihi yana da ta'addanci amma anan wajen da Allah ya tashi sai ya ce wa annabi ikra sai aka kawo shi lazim sai fi'ili da fa'ili babu maf'ulin bihi dan a nuna maka cewa abin da za ka karanta idan kana musulmi a wannan doron duniyar yana da yawa shi yasa Allah ya kawo shi fi'ili da fa'ili lazim aka cire masa maf'ulin bihi to sai ya zamanto yau sai muka samu matsala a gidan karatu al'ummar musulmin kuma a gurare da dama ita ce take da rauni wajen tashi ta nemi ilimi babu wani annabi daga cikin annabawan Allah sai ka samu Allah yana wassafa shi da ilimi Allah in ya ce wa annabi Musa walamma balaga ashiddahu wastawa sai ce ake na hukuman wa ilma Ya yi magana da annabi Lut ya ce wa lutan na hukuman wa ilma Ya yi magana da annabi Dawuda da Sulaiman ya ce wa ake na Dawuda wa Sulaimana ilman ya yi magana da annabi ibrahim ya ce wa babansa ya in ni qad ja a al-ilmi ma lam ya'tika a ahadika siratun sauya. ya yi magana da annabi yusuf cewa ma balaga wato ashiddahu na hukuman wa ilma ya yi magana da babansa yaqub Allah ya ce wa innahu ladhu ilmin lima allamnahu ya yi magana da malamin da annabi musa ya je karatu gurin shi Allah ya ce fa wajada abdun min ibadina آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما تشيس الإمام أبو إسحاق الإربيري يكي فدا يكي تسيوا وليس لجاهل في الناس معنا ولو ملك العراق له تأتى إن كان جاهلي cikin mutane to kome da aka tattaro na duniya baka da wata ma'ana kuwa sai yace wala ka tashidul mabani idza bil jahl nafsaka qad adamta duk abin da zaka tara na gine-gine da dukiya wala ba za su yi maka amfani ba zaka samu da mutumin da ya karatu yake da kuɗi da wanda yake kasur gumin jahili ne gashi yana da kuɗi zaka samu mai karatu mai kuɗi ya fi cin amfanin kuɗin saboda mai karatu wato mai kuɗi jahili ga kuɗi amma bai san komai ba a rayuwar shi to shi yasa sai yake cewa ja'alta al-mala fawqa al-ilmi jahalan la'amruka fil qadiyyati ma adalta wa bainahuma bi nass al-wahyi bawn sai yace sata'lamuhu idan qaha qara'ata tsakanin su kuma akwai tazara yace amma idan ka karanta suratu qaha da kyau zaka fahimci wannan da haka shi yasa Allah ya ce wa annabi wa qur rabbi zidni ilma kace Allah subhanahu Ta'ala ya ƙara min ilimi wannan matsalar da nake faɗa muku hatta wanda ba musulmi ba a duniyance sun fahimci cewa dukkan al'ummar da aka yi mata gaba wajen karatu to an sha gabanta lokacin da aka yakin duniya na biyu tsakanin ƙasar japan da ƙasar germany an kai wani mataki da ya rage saura kiris ƙasar germany za ta kunyata idan duniya Amerika ta zo ta dafawa ƙasar Germany baya a wannan yakin saboda kada ta kunyata. Amerika ta tashi ta je ta amfani da atomic bomb. Atomic bomb ɗin da ta je ta amfani da shi a irin su Hiroshima. A rana ɗaya da ta je ta yayyafin wannan bomb ɗin sai da ta kashe mutum sama da dubu ɗari shida. Mutanen Japan sai suka zauna suka yi nazari sai suka ga babban dalilin da ya sa aka zo aka yi musu wannan illar shine an yi amfani da ilimi ne to yanzu yara su sai Jafan sai ta dawo ba ta shiga harkar yaƙi ba ta ba da gudunmawa ta kallafa ma kanta cewa za ta nemi ilimi yanzu duk wani mutum da ike rayuwa a doron ƙasa ya san cewa a ilmanci abin da aka yi musu a da yanzu ba za a iya musu shi ba saboda sun ɗauki mataki to shi yasa maganar da bahaushe yake faɗa yake cewa wai sarkin ƙarfi ya fi sarkin yawa to idan kuka haɗa da sarkin ƙarfin da sarkin yawan wallahi sarkin ilimi duka da ya fi su barin ba da misali a cikin ƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya ba da labarin annabi Suleiman. Lokacin da annabi Suleiman ya miƙe a majalisar shi ya ce ayyukum ya a tini bi Waccan matar waye zai je zo min da gadon da take takama da shi na mulki. Qabla an yi a tuni musulmi gabanin ta zo ta miƙa wuya da ita da mutanenta. Ƙala ifritun min aljinni sai aka samu wani matashi daga cikin aljanu wasu malamai sun ce mai shekara 2,500 zuwa 3,000 sai ya miƙi sai ya ce ana ka bihi kabla an ta koma min makamika ni zan je in ɗauko gadon da take takama da shi gabanin ka gama sauraron ƙararrakin mutane da hukunce-hukunce tafiya ce ta wata ko sama da haka amma ya ce zai iya zuwa ya je ɗauko gadon a cikin awa biyu wa qala allazi indahu ilmun min alkitabi shi kuma wanda yake a wajen shi Allah ya sanar da shi ilimi sai ya ce wa annabi Suleiman wannan zai bata lokaci ana ka bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka ni zan je zuwa in je in dauko gadan kafin ka bude idan ka rufe kuma haka akai annabi Suleiman yana bude idan shi yana rufe kawai sai ga gadan an kawo saboda shi wancan da ƙarfi zai amfani wannan kuma da ilimi zai amfani yanzu taron mu nan wajen biyar da muke da yawa nan da za zakuna guda biyu za su zo na gaske ɗaya ya fito ta nan ɗaya ya fito ta nan yana tabbatar maka taron nan ba a san wa zai fara guduwa wani ko ka gama malin a jikinsa to a lokacin ba ta da damu. to amma zakin nan fa da yake da ƙarfin nan ta yadda guda biyu ɗaya in ya fito daga nan ɗaya in ya fito daga nan za su iya tarwata taron nan duk yadda Allah ya ba shi wannan ƙarfin da haiba amma kuma ɗan adam saboda Allah ya fifice shi da ilimi akan zakin amma yana iya zuwa ya kamo shi ya sa shi a keji kulle saboda karatu da haka wannan ita ce wasiya ta farko da nake yi al'umman mata tashi ta nemi karatu don yanzu babban ƙalubalenmu ‘yan mata sun a kan harkar kallon fina-finan hausa da karanta littattafan soyayya su kuma maza sun koma gurin harkar ƙwallo ka ga mutum matsiyaci bai san al'asharatu al-mubashsharuna ba lokaci ɗaya. amma yanka ka ce zo ya lissafa maka suwa suka fi tsada a duniya yanzu in ya fara akwai matsiyaciwa ne akwai tsinannewa na, sai ka sha mamaki wallai. shi yasa yanzu babban barazanar da ake fuskanta galibin yan mata yanzu samarin da suke aura sun fi samarin karatu saboda tun da shi ya taso bai yi karatu ba benci in ka ga ya zauna ko da na mai sai da naman su ko mai sai da shayi amma benci na islamiyya kan a wannan illa wannan illa kilan salaman salama yayi sallama da shi dan haka yana da kyau mu fahimci wannan matsalar mu gane ta tana daga cikin abin da ke kawo mana matsala shi yasa abin da ba abin rikici ba cikin al'ummar mu saboda mutane sun yi nisa da inda ake karatu sai ya zama abin rigima sai ya zama abin rikici wannan yana daga cikin matsalolin don haka ina kira zuwa ga al'ummar mu mu yadda mu tashi mu nemi karatu walla babu yadda za a yi duniya ta kyau ballantana uwa uba lahira ta kyau ma dama muna nisa da abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake saukarwa na wahayi Allah ka ji kan malam Aliyu na mai da yake faɗar wata magana ya gashi ka cutar da kanka son kuɗi ya sa ka shirka ya ce da dubun miliyan gare ka ran da kan mutu sai a kai ka da tufan da ba zai fan bakwai ba ya ce ka ci ka sha ka yi taiɓa ya ce ka mace kabari ya karɓa ka riɓe tutsa ta shar'a ya ce yanzu me ya fi kyau ka zaɓa in ba fara da nafila ba ya ce in tuna maka in ka manta tun kana ciki kun yi zance kai da rabbil arshi ka ce za ka bi shi ka ko amince da ibada ce ba kai musu ba ka riko wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah hajji zakka ya ce amma ina ga kasala ta tsare ka cikin jahala ba ka nemi sani ga maluma ba da haka dukkan wanda ya bari kasala ta shigaltar da shi ya kasa neman yadda zai bauta ma Allah musamman a irin wa'annan zamumunan da muke ciki wallahi mutum kada ya ɗauka cewa yana da ainihin wato uzuri yanzu irin wa'annan matsalolin suna bayyana a cikinmu akwai wanda na sani babban mutum ne kwana uku ya yi zai je taron addini ana koya mai mai zai faɗa da ya je ya ce annabi subhanahu wa ta'ala aka cewa excellency ya Allah ne ake cewa subhanahu wa ta'ala shi annabi sallallahu alaihi wasallama ake cewa bai san waye subhanahu wa ta'ala ba bai san kuma waye sallallahu alaihi wasallama ba shi ba wani shi akwai wanda aka zo ɗaurin aure aka ce shi ne waliyin yarinya yana cewa a matsayina na baligin yarinya ana cewa excellency ba baligi ake cewa ba waliyi ake cewa saboda gashi ya zama babban mutum amma tun farko an riga an yi kuskure ya yi nisa da inda ake karatu bai san shi ba ba shi da alaƙa da shi akwai wanda ya ce ya rantse da ƙur'ani izo tamanin aka ce ya tsallafi ba fa izo 80 bane izo 60 ne yace to koma ne nawa ne shi ya rantsa shi yana fa musulmi ba amma adadin izon qur'ani ma kawai shato ta iya ibada da haka ina kira zuwa ga al'umma wannan shine mataki na farko abu na biyu an yi magana akan abin da ya shafi karatun mata mata ba wata karantarwa da take musu gata ta mai da su mutane irin karantarwar sunna kafin zuwan karantarwar sunna a nan ƙasar za ka iya ganin wanda ya fi kowa karatu amma matarsa ta fi kowa jahilci a garin sai a ce wai mace kada a kuskura a bari karatun ta ya wuce kulhuwar lahu idan karatun ta ya wuce kulhuwar lahu to akwai matsala sai aka mai da mata sai suka zama kalwi'a kaman jaka ta yadda yanzu idan kina amfani da jaka da jakar ta tsofa zuwa zaki ki wurgar da ita tunanin ki yanzu ya zaki ki je ki nemo wata jakar ki aje wannan shi ne abin da ya faru dan haka Shehu Usmanu dan fodiyo Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama sai da ya rubuta littattafai guda biyu ya sa akwai wato Irshadin ikhwan fi hukum khurujin niswa sannan ya zo ya rubuta littafin kitabu tanbihil ikhwan على جواز اتخاذ المجالس لأجل تعليم النسوان من دين الله تعالى الرحمن wato littafin da yake faɗakar da ‘yan uwa dangane da halaccin siriki majalisi wanda za su karantar da ainihin wato mata wayannan abubuwan an yi su da haka ya zamanto da haka ya zamanto lokacin da suke tafiya suna karantar da mutane aka samu matsala wani malami ana ce masa malam Mustapha ya rubuto musu sako cewa dan me za su dinga haɗa maza da mata suna karantar da su Shehu Usmanu a wannan lokacin Shehu Abdullahi ya bashi amsa ya nuna masa cewa wannan abu ne wanda ya halatta akwai shi addini sai dai idan shi ne bai sani ba da haka wannan tunani na cewa wai a ƙyale mata babu karantarwa wannan tunani ne wanda bai ma taɓa yiwa wanda tunani ne ya saɓawa addini tunani ne bai dace da tunanin da Allah ya aiko annabi da shi ba na ainihin wato addini wannan yana ciki sannan a gaba ta gaba

ya zamanto lokacin da shehu abdullahi gwandu sun je garin zamfara suna haɗa maza da mata suna karantar da su maza a gaba mata a baya akwai wani malam mustapha ana ce masa gwani daga maiduguri sai ya samu labari cewa majalisin shehu usmanu ana haɗa maza da mata ana karantar da su sai ya rubuto baituka guda biyar yana ma shehu usmanu nasiha cewa wai ya ji tsoron Allah ya daina haɗa maza da mata yana karantar da su cewa alaika minna tahiyatun mubarakatun samamna miskin wa sukkan man yulaquna ayabna fudi qumtun zirqul jahala la'allahum yafqahuna ad-din wa ad-duna famna ziyarar niswan al-wa'd ka'id khaddu rijal bi niswan لا تفعل ما يؤدي ما يؤدي للمعايب إذ لم يأمر الله عيبا كان يؤذيها سيتي وأبية المصطفى بج يتممها في آمل ما أزيد الأدية فينا da aka kawo takardar aka karanta aka bude sun maƙala li a sheku sai sheku usman ya ce ma shehu abdullahi an ta'aula bi ijabatihi ya abdullahi wannan da in rubuto ya zo yake mana wannan maganin kai kamata ka bashi amsa nan ta take shehu abdullahi ya ce fa qultu sai nace sam'an wa ta'atan sai ya ɗauka da irin baharin da ya aiko musu shi ma ya ɗauka ya ayyuhal ladhi qad jaa yurshiduna sam'an lima qulta fasma anta ma qulna juhu daka har zuwa ƙarshe. to abubuwa na karshe naga mai tasowa ya taso shine nan wajen akwai wata matsala da take faruwa kuma malamai masu karantarwa su Allah zai tambaya galibin malamai masu karantarwa yanzu duk sanda za su yi magana sai dai su yi magana akan haƙƙin iyaye akan yaya amma ba sa maganan haƙƙin yaya da ke kan iyayensu da haka da yawa daga cikin iyaye da suke haifa ‘ya'ya yanzu wani bai ma ɗauka ɗan da ya haifa ya kawo shi duniya ba ɗan na da haƙƙi a kai shi shi abin da ya ɗauka ɗari bisa ɗari a koda yaushe shi yake da haƙƙi akan ɗan da ya haifa ɗan da ya haifa bai da haƙƙi a kai bayan ko da kai da ɗan da ka haifa da za ku je gaban Allah ku tsaya kafin Allah ya tambayi ɗan akan haƙƙinka kai zai fara tambaya akan haƙƙin ɗan ya kamata a san wannan amfanin ɗa idan ka haife shi mafi muhimmanci a rayuwarka guda uku ne na farko idan ɗa na kirki ne in ya taso za ka ga yana tunani a lokacin da kai ƙarfinka yake raguwa shi na shi yana ƙaruwa ya zai taimake ka na biyu shi ne idan ka kafa wani abu mai kyau a rayuwarka idan ɗana kirki ne to za ka ga yana tunanin ya za a iya tsare abin da ka kafa kar ya lalace na uku ran da alaƙar rayuwa ta yanke tsakanin kai da shi ta taimako ka koma zuwa ga Allah ya ci gaba da yin aikin alheri da addu'a akan Allah ya kai ladan zuwa gare ka kun ga wayannan amfanin guda uku na rantse da tsarkin da ya tsaye da sama babu ginshiki wallahi babu wanda zai iya samun sa a wajen dan da ya haifa idan yaron da ka haifa bai san Allah ba bai san addini ba dan haka in kana so Allah ya sa yaron da ka haifa iga girman ka to sanda ya taso kai kai kokari ka sa iga girman Allah sai Allah ya sa yaron ya ga girman ka amma yaron ka ya taso Ba ka taɓa koya mai wani abu na addini ba bai san komai ba kuma wai kana tunanin ya girmama ka ta yaya bai yi yiwa sayyidina Umar ya ɗauko wani mutum ya ɗakko ɗansa ya kawo ƙara wajen sayyidina Umar ya ce wannan yaron bai san mutunci na ba bai girmama ni a matsayinsa na mahaifi sai da ya gama sai na umar ya janyo ayoyi ya janyo hadisai ya ma yaron wa'azi sai da ya gama yaron ya ce a ya amiral muminina wai shin dan Allah su kaɗai suke da haƙƙi a kanmu ko mu ma muna da haƙƙi a kansu sai ya ce kuna da shi ya ce me haƙƙin da nake da shi akan ubana na farko ya ce na farko sanda zai yi aure ya zaɓo maka uwa ta gari yau na daga cikin bala'in da Allah ya jarrabu maza da shi neman mace kyakkyawa ko da ko ta fito daga gidan rashin mutunci da an ce maka mace fara ce ta ɗan dire ta ɗan bade, ƙira ta kama kwalbar coca-cola to haka za ka ga an je an baje ana layi a ƙofar gidan ga wani akan mashin ɗinsa ya danna mashin ɗin yana ɗiɗiɗi ga wani a cikin mota ga wani a can bangaren ga wai duk ita ake jira saboda tana da kyau wannan shine halin da ake ciki kowa ya duba ya gani sanda zai yi aure wacce irin kuwa iza ma ɗansa lokacin da zai aure ta zai yi aure wannan ita ce mukhalafa saɓawa ta farko ke ma da zaki aure ki duba ki gani wani irin miji wani irin uba kika zaɓo wa ɗanki da haka wannan shi ne abu na farko ya ce na biyu ba ce na biyu yayin da ka zo duniya ya sa maka suna mai kyau Ya ce ka tambaye shi gashi nan wani suna ya samu da haka haifi yaron sai ya samu yaron suna kufashi ma'anan kufashi ne jemagi kaga ko za a yi da yaron kuwa kuma suna yana da tasiri fa shi ya sa Allah ya hana ya ce bi isalismul fusuqu fitar da mummunan suna bayan muna da imani shi yasa akwai mutanen da annabi ya tattauna musu suna to mu ma nan kasar haka ake sai kaga wata ta haifi yarinya ta samu ta suna mal'una wai tsinanniya haka ake yi ko a sa ma yarinya suna bara'atu ko a sa ma yarinya suna kaza sunayen da akwai wacce ta je ta sa ma yarin yaranta suna dabbas saboda ta ji sunan akwai gaye gaye akwai cika baki dabbas bata san ma'anar dabbas ba stapler wanda ake manna takarda shine dabbas ba amma ka taje je ta sa sunan dan da ta haifa saboda haka yace to na uku ba yace ya karantar da kai littafin Allah yace ka tambaye shi gashi nan tunda muke da shi me ya taba koya min na addini bai taba koya ma yaron komai na addini ba da haka sai na Umar ya juyo kalli baban yaron yace haka aka yi yace an yaka haka yace tashi ka ban waje kai ka fara saba ma danka kafin danka izo duniya ya saba maka da haka kiran da nake zuwa ga iyaye kun ga haihuwa da kuke ganin ta ni'ima ce wacce Allah ya raba mutane gida hudu akan ta yace lillahi mulku samawati wal ardi sai yace ya ma yasha'u yahabu liman yasha inasan akwai wanda Allah in ya ga dama ya bashi mata zalla wa yahabu liman yasha'u dhukur wani a bashi ‘ya'ya mata zalla, au zawujuhum dhukuranan wa san wani ko a takuɗa mai a bashi maza a bashi mata sai ya ce wa ya sha'o a kima wanda Allah ya ga dama isa shi bakararre ba zai haihu ba shi yasa sai ku ga mutum babba ya kai kowane irin matsayi a rayuwa amma yana neman ɗa ta kowane hali ya kasa samu duk abin da ɗan adam ke mallaka na rayuwar duniya ya mallaka amma yana buƙatar Allah ya bashi da Allah bai bashi ba don haka wanda Allah ya bashi ‘ya'ya maza ko mata ko maza da mata ya yadda cewa ‘ya'yan nan amana ne babban ribar da zai ci ga ‘ya'yan yana raye ko ya koma ga Allah shine ya musu tarbiyya ta kirki ke yi ƙoƙari ya ɗora su akan asasi na su san Allah idan suka san Allah to shine zai ci amfanin yaran yana dare ko bayan ya koma zuwa ga Allah magana ta ƙarshe ina tuna wata kissa da ta faru akwai wata yarinya tana karatu a yuki musamman idan yaro ya taso idan yaro ya taso ka yi ƙoƙari ka sa shi isan girman Allah in yaro ka riga ka dasa masa girman Allah izauna a zuciyarsa to ragowar abin da ya shafi tarbiyya ka raka da addu'a kawai amma kaka taɓa ɗauka cewa zara idanka da ƙarfinka da ƙwanjinka na cikin abin da zai sa yaron kai gyaru wallahi bai ci bai ci wata yarinya tana karatu a ingila ta bugo mu wani daga cikin ƴan uwa ta ce don Allah a taimake ta supervisor da take yake duba project ɗin an ce cin da take ta taɓa zina da kowa ba shi kuma ya rantsi da Allah ya ce sai yi zina da ita ce ɗalibai fa 'yan Najeriya 'yan uwanta har zuwa ta ake yi waya zo a kalli ga wacce tun da take bata taɓa yin zina ba saboda abin ya zama gari baƙon abu kun san ko menene ya yi mata tasiri magana ce mahaifiyarta ta faɗa amincina bai wuce biyar ba wanda za ta koma zuwa ga Allah ta ce mata tana rashin lafiya wance yi eh. kin gani na haife ki yi eh. to babban abin da nake so ki kokare ki tsara mutuncin ki wasiya ta karshe da zan miki kar ki kuskure ki bari ki hada alaka da duk wani namiji in ba ta hanyar aure ba idan kika yi haka ban yafe miki ba kuma ni da ki ban so Allah ya hada mu alkiyama mamar ta cika to wannan wasiyar da mamar ce mata ita ce wasiyar da ya zauna a zuciyar ta zaunawa da ba yadda za a yi ta iya amince ma wani namiji ce a alaka da shi in dai ba ta hanyar aure ba wannan wasiyar ta yi amfani ko ba ce ba ta amfani muka taya ta da addu'a daga nan Najeriya wannan mutumin da ya zo ita sa ta gaba ya ce siya ya ga ƙarshen ta kawai ana nan rikici haɗa shi da hukumar makaranta makarantar ta kore shi ba shi kenan ba saboda haka malaman da suka tsaya wajen karantar da ɗaliban nan Allah ya saka musu da alheri ɗalibai da kuka yi karatu a matakin farko yanzu to ku tabbatar cewa akwai kalubale a gabanku karatu ana yin shi ne tun daga tsamman goyo har zuwa mutuwa amma karatun addini ne da mutum ya fara sai cewa ya samu na sallah kowa ya faɗa mai sallah abu ne mai sauƙi oho yanzu duk wanda ya digiri a nan wajen kafin ya karɓi digiri shekara nawa ya yi firamare shekara nawa ke? sakandare shekara nawa ke? shekara nawa kenan sha biyu a jami'a shekara nawa ake karanci hudu ga sha biyu ga hudun an hada nawa shekara goma sha shida to wai ma NYC shekara daya shekara sha bakwai to wai ma idan kayi kayi sa'a tun da ka fara karatun ba a tafi yajin aiki ba dan yanzu ba shi ana cikin karatun an daka buhu ɗaya da rabi na yaji ba an tafi an ce ba za a dawo ba sai an shanye shi wannan fa kenan to dan Allah kai makanka adalci ta yaya za a kai shekara goma sha bakwai kana karatun boko don ka karɓi takardar digiri amma karatun addini da kaɗan fara sai ka ce ai kun samu na sallah Allah ta'ala ya shirya da mu da haka ku tabbatar wannan matakin farko ne na neman karatu kuma ku ci gaba da neman karatu kuma Allah ya makaratun ku albarka da mu da ku Allah kada ya sa abin da muke karanta ya zama jarabawa akan mu da haka wa bihadal qadri kifaya وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خير يا فضيلة الشيخ موسى يوسف جزاكم الله خيرا قال مباركة التكريم التكريم التكريم alhamdulillah wallahi